واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون kuma da ma za mu nuna maka ya kai wannan manzo sashe daga cikin abin da muka yi musu alkawari na azaba kafin mutuwarka ko mu ɗauki ranka kafin nan to a duk yanayi biyun makomarsu zuwa gare mu take a ranar alkiyama sannan kuma Allah yana tsinkayar abin da suka kasance suna aikatawa ne babu abin da yake buya a gare shi kuma zai saka musu akan ayyukansu